US, the UK, Israel and others to please come to our aid. Amurka, Burtaniya da Isra'ila da sauransu su kawo mana ɗauki musamman ma ikkilisiya don kar a wayi gari don an gama da mu yanzu shugaban kungiyar kiristoci ta najeriya kan rabaran sufo a kulle a taro na musamman don nuna juyayi ga kashe shugaban kungiyar na a jihar adamawa rabaran lawan andimi da yan boko haram su kai. rabaran a kulle wanda ke magana a taron manema labaru a yalkwadar kiristocin abuja ya ce daga fitinar boko haram ta makiyaya da manoma da masu satar mutane an kashe dubban mabiya addinin kirista ba tare da hukunta masu laifin ba we are not disputing the fact that some muslims have been killed however we boldly state here that Their primary targets are Christians. Ba ma musun cewa akwai wasu musulmi da miyagun irinsu ga kashe, amma muradinsu ga Kirista ne. in ka ɗebe wanda 'yan bindiga suka kashe a yankin arewa maso yamma kamar zamfara da katsina shugaban na kiristoci ya ce tamkar gwamnati ta mayar da fulani da ake zargi da kai hari a matsayin 'yan lele daraktan shari'a da hulɗa da jama'a na kungiyar ta kan barista konkoro samuel ya yi ƙarin bayani ababar da ma haka fa ka duba cewa duk shugabannin jami'oyin su security nan suna nan ba canza su ba ana ta godiya wai suna aiki mai kyau amma kuma kowane rana muna samu labari ana kashe kashe mutane me yasa mutane garin da suna boko haram ba za su ce boko haram ta kare ba sai gwamnati ne suna faɗa inda ka san suna kare kenan a takaice barista samuel kun ɗauki su yan boko haram a matsayin musulmi ne kuma kashe-kashen da suke yi saboda addinin musulunci suke yi ba za mu ce mun ɗauke su kawai a matsayin musulmi ba su ma suna faɗa cewa suna kashe-kashe domin su musulmi ba kaga bidiyon da aka nuna ba ai sun faɗa cewa mu za mu kashe ku domin mu musulmi ne kuma ku kristoci ne shi yasa za mu kashe su ba kaga bidiyo din ba su suka faɗa ba mu muka ɗauke su ba duk musulmi na Najeriya hatta ma shi sultan Muhammad Sa'ad Abubakar sun ce mutanen nan ba musulmin kirki bane ba sa ma wakiltar fahimtar musulmi kwata-kwata wasu 'yan ta'adda ne kawai. Mun yarda cewa akwai musulmin da ba sa so, amma fa in ba ka so in ba yin gaskiya mai yasa ba za ka gwamnati ba za su doki mataki da za su kawo karshe wannan abun ba. Sun fi karfin kasa ne. Wannan gwamnati na Najeriya fa ta je wasu kasashe daban-daban ta je ta sare yaki a kasashen. Sai a ce namu wa'insu yaran da kullum kowa na ce bisan su ba sai su ne sun ki karewa suna cizo sun ki cizowa. Ba akwai karya kenan. A bacha dama ya ce in ka ga har irgici ya ci gaba da yi fiye da awa 24 hudu ya nuna akwai hannun gwamnati a ciki wallahi tallahi yawancin najeriya sun tabbata cewa akwai hannun gwamnati a ciki in za a tuna an gudanar da taro na tattaunawa tsakanin mabiya addinin musulunci da kirista a abuja don neman bakin zaren magance wannan fitinar har taron ya nesanta addini da zubar da jini da aka aza alhakin kan munafukai da shaidanu kazalika masana na karfafa zayyana miyagun iri da sunansu 'yan ta'adda da kuma akan iya samun su a kowace al'umma addini ko kabila nasura da mailika yan murar amurka daga abuja najeriya